Fadima yar Allah. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masu kallon mu ku da shigowa tashar UG Channel TV. A daidai wannan lokacin za mu kawo muku takaitaccen tarihin wafatin Sayyida Zahra salamullahi alaiha. Gani Aisha Mukhtar ganuwa. Ga tarihin kamar haka. A bayan wafatin ma'aiki, an ci amanar annabi na domin kuwa wani sun watsar da wasiyar da ya yi a kan imamu ali suka kibin bin maulana imamu amirul muminina suka ce dole ya yi musu biyayya bayan sun naɗa wani a matsayin halifansu suka ce dole ali ya yi maka biyayya domin idan bai yi maka biyayya ba mulkin ka ba zai yi tasiri ga mutane ba nan take ba da umarni da aje a kamo imamu aliyu domin ya yi masa baya. Nan take wani ya ja rundunar shi sai gidan Imam Ali. Suka shiga gidan babu ko sallama, suna bubbuga kofar da ƙarfinsu. A lokacin ne sai da zara ta fito domin ta ga waye yake buga kofa. Suka ba ta amsa da cewa ta buɗe kofar ko kuma su karya kofar A nan ta fara yi musu nasiha. Ba su saurare ta ba suka banko kofar akan kan ƙirjinta. har ya karya mata a waza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sun buge ta, ga Fatima nan 'yar manzan Allah a kwance. Suka shiga gidan domin su kamo Imamu Aliyu. Suka wuce domin su kamo Imamu Aliyu. Ana cikin hakan wani ya ɗauko sai yana dukanta, har ya sa ƙafafuwan sai tattaka ta, har ta kai ga ta yi ɓarin har ta yi ɓarin ɗan da ke cikin ta Suka jawo Imamu Aliyu ƙasa a kan idonta. shi shine sanadin shahadar saida Zahra. Sannan kuma suka sa wuta suka ƙone gidanta. Hakika an cutar da fadima bayan wafatin shi. Duka waɗannan abubuwan sun faru ne bayan an hana mata gadonta. ‘Yar manzon Allah, diyar saida Khadija, matar Imam Ali, maman Hassan da Hussein. Wannan shi ne takaitaccen tarihin wafatin saida Fatimatu Zahra salamullahi alaiha ‘yar manzon Allah. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين